Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara shirin ginin madakatar manyan motoci a wasu sassan ƙasar. Za kuma ku ji cewa manjo janar Leo Irabo ya ce kasancewar kan iyakokin yankin tafkin Chadi kusan a buɗe abin damuwa ne sosai. Don haka yau muke son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don a inganta tsaro akan iyakokin yankin da suka hada da Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi don magance ayyukan ta'addanci. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sudan na kira ga Amurka da ta yi fatali da tsohon takunkumin nan na tsawon shekaru 24 da aka akaba mata kwata-kwata. Tana mai gargadin cewa ƙasar na iya komawa cikin yaƙi idan har aka sabunta takunkumin. gwamnatin barack obama dai ita ta ɗage wa sudan takunkumin na wucin gadi sakamakon wasu sharaɗin da aka gindayawa ƙasar ta sudan ciki har da ƙarin haɗin kai akan yaƙi da ta'addanci ga amurka da kuma baiwa ƙungiyoyin agaji damar kutsawa ko ina a cikin ƙasar da kuma kawo ƙarshen rikici da ƙungiyoyin 'yan tawaye da masu ɗauke da makamai a sudan a gobe laraba ɗage takunkumin zai zama na dindindin sai dai idan gwamnatin trump ta yi watsi da abin da gwamnatin ta baya ta aiwatar a inda yake magana da gidan rediyon kasar ministan harkokin wajen sudan ibrahim gandur ya yi gargadin cewa fada tsakanin gwamnati da 'yan tawaye wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 300 tun shekarar 2003 zai iya dawowa inda ya amurka ta sabunta takunkuman amma wasu kungiyoyin rajin haƙƙin bil'adama sun kalubalanci abin da suka ce yin watsi da ci gaban da kula da haƙƙin ɗan adam a watanni shida na sassauta takunkuman. An gayyaci wasu ƙasashen Afirka domin su wakilci wani zama da za a yi na tattaunawa na musamman a Amurka a ranar Alhamis mai zuwa. Taron da ma'aikatar tsaron Amurka za ta ɗauki nauyi an fara shi ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin Iraki ta yi galabar kwato birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS. Jami'an Amurka sun ce ƙasashe 72 mambobin gamayyar yaƙi da IS ne za su duba yadda za a ci gaba da ƙoƙarin daƙila IS da raguwar wuraren da suke a Iraki da Siriya. A lokaci guda kuma a ci gaba da matsawa sauran abokanansu lamba da kuma hanyoyinsu. A ranar Alhamis kimanin kasashe talatin waɗanda ke da ruwa da tsaki a gamayyar za su taru domin tattauna abubuwa da ya kamata a baiwa mahimmanci domin maidawa ISIS hannun agogo baya wanda zai ba da damar murƙushe su da kuma ɗorawa a kan ci gaban da aka samu a Busul da Raqqa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Amurka daga nan birnin Washington DC. Rasha ta nuna ɓacin ranta kan yadda Amurka ba ta warware batutuwan da suka biyo bayan ta sakiyar jami'an diflomasiyyar ta talatin da biyar ba a cikin watan Disambar bara. Moscow na duba yiwuwar ɗaukar matakan ramuwa, in cewar ministan harkokin wajen ƙasar Sergei Lavrov ya bayyana haka a yau Talata ba tare da bada cikakken bayani ba. Ya ce muna tunanin ɗaukar wasu matakai kuma bana tunanin za mu bayyana haka a fili. Lavrov ya bayyana wa manema labarai a wata gajeriyar hirar ɗatarin talabijin. Mataimakinsa sargi Rivkov ya faɗa wa kafar yada labarai ta Sputnik wadda ke ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar Rasha a hirarsu a yau talata cewa za a yi nazarin da za a bi daban-daban akan an shirya mayar da martani mai tsanani. A watan Disamba ne tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kakaba wa hukumomin leƙen asiri biyu takunkumi da ta sakeyar jami'an diflomasiyyar Rasha 35 da kuma rufe wasu gidajen mallakar ƙasar da ke cikin Amurka. A jiya Litinin ne shugaba Donald Trump ya taya ƙasar Iraki da prime minister da dakarun tsaron ƙasar murnar kwace birnin Mosul daga hannun ISIS. A wata sanarwa da ta fito daga fadar White House, Trump ya bayyana nasarar da aka samu akan kungiyar 'yan ta'adda a Mosul, wata alama ce da take nuna ƙarshen kungiya a Iraki da syria Ya kara da cewa za a ci gaba da neman hanyar da za a ruguje 'yan ISIS ta wato gaba ɗaya. Trump ya ce Amurka na jajantawa dubban al'ummar Iraki da suka sha wahala wasu kuma suka mutu a hannun 'yan kungiyar ta ISIS game da jaruman sojoji da kuma mayakan kurdawa waɗanda ake kira Peshmerga da suka sadaukar da rayuwarsu. Firayim Minista Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar da aka samu a jiya Litinin a kan 'yan ta'adda a gwamnatance a babban birnin 'yan tawayen na Iraki. A yayin da yake jawabi a tsohon birnin na Mosul wanda aka nuna a gidan talabijin, Al-Abadi ya ce wannan nasarar nasara ce akan musgunawa da mummunan aikin ta'addanci. 'Yan sawo'i kafin bayanin na al'abadi waɗanda suka gani da idanunsu sun bayyana ana mummunan faɗa a wasu ɓangarorin na birnin Mosul. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan sufurin Najeriya Mr. Rotimi Amechi ya ce gwamnatin kasar ta fara shirin gina madakatar manyan motoci a sassa daban-daban na kasar don kawas da cunkoso a kan tituna hakan kuma zai taimaka wa direbobi su samu wurin hutawa a lokacin da suke tafiya mai nisa. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. da yake karin bayani shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku wasan Bello ya ce wajajen da za a kafa don manyan motocin za a da masaukan baki dakunan cin abinci dakin shan magani da kuma jami'an tsaro Bello ya ce sassan dai za su kai kadada hamsin kuma za a gina su nesa da manyan tituna duk kungiyar direba da Najeriya tana nan saboda dole mu yi da su mu ce musu bayan ayi wannan ba za ku je ku fakin bayan titi ba a kan titin a cikin birane dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi ba nan za a ba su komai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi in suna son ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi ana san inda za mu yi amfani da wannan damar waɗanne nasarori kake ci gaba da cimma wajen kafa tashoshin nan na tudu na harkar jiragen ruwa mun yi nisa kwarai da gaske alhamdulillah yanzu kaduna an gama kamar yadda ka sani mun je an dudduba da ministan sufuri da kuma gwamnan kaduna komai ya yi muna jiran abu guda biyu ne kawai za mu yi a kare wannan shi titin zai connecting da kuma one or two things wadda ayin haka nan shi kenan yanzu ma ana kawo kaya a wannan tashar ta tudu ɗaya daga shugabannin kungiyar direbobi nurtw e comrade suleiman danzaki ya ce sun yi na'am da sabon tsarin don zai tallafa wa direbobi da damar huta don gujewa yadda barci kan share wasu direbobin in suna tuki mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shi ne wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan ba su da emergency duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya amma in sun san da inda za su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so kamar na ogere da ebafo suna ta so su abin amma kuma duk a gefen hanya zai kuma suke kashe hanya don cikin lagos ba wurin da za su yi fakin in ka je port harcourt kuma ba wurin da za su yi fakin don haka dole su fito waje su yi fakin mun kosa ma a yi abin da za mu taimakan ai magana kawai za mu yi za kuma abin murna. taron da ya nuna kwarin gwiwar wannan sabon tsari zai rada tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin nasura da malika murar amurka daga abuja. Madalla a gaida Nasiru Adamu. Babban kwamandan rundunar da ke yaƙi da Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi, Manjo Janar Leo Irabo, ya bayyana yadda kasancewar kan iyakokin yankin a buɗe ka iya zama barazana ga tsaro a wannan yankin. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan na kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. With respect to the Boko Chad, uh, Cameroon, and uh, Niger, of course, you know, Um, a wannan ta da kayar baya na 'yan Boko Haram in aka yi la'akari da faɗin ƙasa na ƙasashen Chadi, Kamaru da Nijar. Najeriya ita ce ta uku, Chadi wacce ta fi girman faɗin ƙasa a yankin, Nijar kuma ta biyu. In aka duba kuma yadda ba su da yawan jama'a, kaga kenan akwai yankunan da ma ba kowa a cikin su. Idan ba mu hankali da batutuwan da suka shafi mu ba, kaga duk abin da ke faruwa da su ka iya yin tasiri kai tsaye a gare mu. Saboda mun san albarkatun da muke da su a ƙasar mu, a galibin makwabta makwabtanmu za su zo kusa da su ko da baya ga makwabtan namu ma a iya samun wasu da ka iya yin amfani da makwabtanmu su haddasa rudani domin cin moriyar albarkatun wannan wani abu ne da ya kamata mu yi la'akari da shi a tsarin tsaronmu manjo general leo irabo ya kuma ja hankali kan yadda ainihin tsarin tsaro ya karanta kan iyakokinmu. Given the relative uh, position of Nigeria to these countries. In ka duba matsayin Najeriya ga kasashen yankin tafkin Chadi, za ka ga cewar iyakokinmu suna nan sasarai, kuma ba za ka ga wani yanayi na sha'anin tsaro ba, wanda ka yi a matsayinka na mai aikin tsaro za ka yi farin ciki da shi ba. Kenan kowa ma zai iya kutsowa cikin wannan ƙasa, musamman ma daga shiyar arewa maso gabas. tsohon sakataren raya tafkin chadi alhaji baba dan masanin fika ya ce batun na jiran irabo na bisa hanya a najeriya gaba da jihohin da ka sani duka talatin da shida borno ne kawai take da boda da kasashe uku sauran duk da wuce kasa daya amma borno uku ga chad ga cameroon ga niger duka suna da direct boda da borno kuma in kai la'akari tun lokacin da aka ce bulbai ana yaki a chad ba a daina ba saboda ka kayan yaki iri iri sun shiga chad kuma da da da kasar najeriya kawai eh, eh, abin wannan ne eh, gada ne da ka tsallake ganin bambarun nan ka shiga Najeriya. to gaskiya saboda haka na magana da yau ana ne mai ma'ana kuma ba ɗaya daga cikin kasashen da za su iya maganin sa duk kaɗai ko su hudun ma sai an samu taimako na waje. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Hassan mai na kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don inganta tsaro akan iyakokin yankin tafkin Chadi da suka hada da Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadin kanta don magance ayyukan ta'addanci. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara da kira daga Kebbi. Eh, salamu alaikum Hajiya Maryam. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Eh kuna magana da dan Asabe mai fata daga nan Yawuri jihar Kebbi. Don mallan dan Asabe muna jan ka. To gaskiya ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabanninmu da kuma shugabanninmu na makwabta na kasashen Afirka. Hmm. A ɗauki matakin da ya dace a saurara tsaro rashin tsaurar tsaro shi ya sa ana shura makamai babu gaira babu dalili ba kan gado ana kashe mutane a najeriya domin makaman da 'yan boko haram ke fada da su ina tabbata miki makamai ne da ake fitowa da su daga kasashen turai domin dai waɗannan makamai ba su ke kyara su ba hmm. inda an ɗauki mataki da ya dace ina tabbata miki za a dakile shigowa da waɗannan makamai da ake amfani da su ana kashe mutane babu gare babu dalili To mun gode Malam Dan Asabe daga Kebbi yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To suna na Alhaji Hamisu mai kamiya daga nan gashuwa a jihar Yobe. To Malam Hamisu muna jin ka. To alal hakika gaskiya kam kamar yadda shi Jana Rabatu ne ya faɗa. Eh. Ita jihar Borno ta yi iyaka da kasashe guda uku. Haka. Akwai Nijar, akwai Kyamaru, akwai Chadi. Mm. to kuma da hakika daga Nijar nan kaga akwai yan tawayen da suka yi yaƙi suka suka samu matsaloli da suka kara kashe Muhammad Gaddafi na kasar Libyan mm. to wannan wannan makaman da suka fantsamo wallahi sun shigo Najeriya mm. to in ba dau mataki ba kuma da hakika abubuwan ci gaba yake yi saboda haka muna kira ga ainihin su jami'an tsaro da gwamnatin tarayya a dauke kyakkyawan mataki don a hana shigowa da makamai allah ya ana kashe mutane muna fata allah ya sa ita gwamnatin tarayya ta dauke kyakkyawan mataki yadda za a taimaka su kansu jami'an tsaron wallahi wasu makaman da su yan boko haram suke da yi wato jami'an najeriya ba su da shi. to mun gode alhaji hamisu mai kayan miya yanzu kuma bari mu je kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya marar dauda barka da aiki. Barka ka dai Alhaji Musa Garu kana lafiya? Lafiya launar ce wallahi. To muna jan ka menene ra'ayinka? To gaskiya al'amari ni ra'ayina abin da nake lura da irin wayannan abubuwan wai me yake sa kamar munan najeriya su kan sojojin ba a tsayawa yan su ma na farko kenan mm. na biyun su idan muka ɗauka an da gwamnatin tarayya za ta kula da su kansa harkar soja to ina tabbatar miki da cewa najeriya mana sojojin za su tare duk wannan da kika sani wani boda boda da sauransu da ake samun irin wannan matsalolin to amma da yawa sai kan sojan yana gaya maka cewa makaman da kake hangowa a hannun waɗannan mutanen kai ko ba ma ko da kwatashi to dan ne zai mm. za ku iya shiga wannan to shawarar da muke gani gaskiya za a inganta sojojinmu idan aka yi haka za za samu damar za su tsara boda kuma za a samu ci gaba barin dauda na ra'ayi kenan a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to madalla alhaji musa garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je katsina Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mm, da wa muke magana? Kuna magana da DSP Bello Abdullahi Gusau daga kursi jihar Katsina. tun mala bello abdullahi muna jan ka eh, ra'ayina shi ne kamar da da major general ta faɗi bodojin nan namu babu isasshen tsaro wanda ya kamata ya kamata gwamnati ta kula sosai wajen tanadin cikakken tsaro musamman na iyakokin da wannan sannan su miyagu suna da hanyoyi da yawa waɗanda suke shigo da mutane da wani ma za ki ga ba wai makaman aka jiro a gaba daya kan ba sai a taho da su fat fat fat wanga fat da ba wanga fat ba sai an shigo sannan a dinga hada to kamar ta ina ake sanya makaman yadda suke kaucewa jami'an tsaro eh to kasar shi mugu duk da hake da shi shi ya fi kai da kake jin shi haka shi ma yana da nashi matakai waɗanda yake zuwa da wannan amma dai jami'an tsaro suna iya bakin kokarin tsoron ganin abubuwan nan an dakatar da su da yadda kamata sai dai yana da kyau to mun gode dsp bello abdullahi daga kurfi katsina yanzu kuma bari mu je jigawa hello da wa muke magana daga jigawa muna kare da abdulkarim garin iliya karamar hukumar taura to mallam abdulkarim muna jan ka wato kamar maudu'in da kuke ne ba mu fahimci abin da ake yi Wato muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don inganta matakan tsaro a kan iyakokin yankin tafkin Chadi waɗanda suka hada da Najeriya da Nijar da Kamaru da ita Chadan kanta don magance ayyukan ta'addanci abinda muke tambaya kenan akai abinda kuma muke son mu ji ra'ayoyin ku kenan. Muna jan Kamala Abdulkarimu daga Jigawa. Malam Abdulkarimu daga Jigawa ko kana nan? To layin Malam Abdulkarimu ya wuce. To Malam Murtala daga Kaduna gashi nan yana magana. Muna jin ka Malam Murtala. To Malam Dauda barka da aiki. Barka ka dai. Dai Murtala ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Mm, muna jin ka. To gaskiya yawa abin da dai muke ga kawai ya kamata shine abin da ake kira iya ruwa fidda kai saboda kamar akwai gaskiya yaudara tsakanin makota makotan nan gaskiya ya kamata kawai mu dai Najeriya ta tunda da mutu al'umma tana da population da yawa ta iwa sojoji da yawa je su kare mata iyakanta kin ga aishe ki misali a ce kamaru yanzu abin da ta a bakashi sojojin ta mutane yan Najeriya an bude musu ta haka nan kuma yanzu har yanzu ba su ba da wani karin bayani ba kin ga wannan ba zai iya kawo haɗin kan da za a ce kowa zai da kowa ba kawai mu dai a yaya sojoji su je su tsare mana iyaka da custom da immigration su aikin su ra'ayina kenan kowane ƙasa ce aka kawai a tashi lafiya To Allah ya sanya Malam Murtala kenan daga Kaduna mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji daga gare ku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka don a inganta tsaro a bakin iyakokin yankin tafkin Chadi da suka haɗa da Najeriya, Nijar, kamar da Chadin kanta. mun samu wani kiran daga kaduna kuma barka da barka ka dai da wa muke magana bello sokoto ne daga nan kaduna to malam bello muna jan ka to shi ne wani abubuwa abubuwa ne wanda gaskiya dole sai an taru kasashen afirka mm. a haɗa inda ana su a cimma nasara tsakanin da allah saboda hannu ɗaya bai ɗauka jinka aka ce saboda haka tarayya za a yi ƙasashen afirka gaba ɗaya ana su a samu wannan abu a samu ci gaba wani abu a mara loda dole a mm. taru a kuma kuma a ba da kuɗi abin da ke kawala kasashen ba su ba da kuɗin karo karo a jami'ar dola wala ko an haɗa gan za a wani abu wasu ba su ba da wasu ba su ba da su ba su da abin da ke kawo wannan wahala kenan na gode maryam dola daga bello sokoto ga nan kaduna. to malam bello sokoto mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dakata sai kuma gobe idan allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka zo ƙarshen kofin mai alfarma sarkin musulmi na zandar wanda isaka isaka na babban birnin ya maye nasara a wasan ƙarshe gaban tasi'u na zandar waɗannan dai wasannin su ne karo na farko da aka soma gudanar da wasan kokowar gargajiya kofin mai alfarma sarkin zandar wanda kuma za a riƙa yin sa a kowace shekara da zummar ƙara haɓaka wasannin kokowar gargajiya a cikin ƙasar ta Nijar. taron haka zalika kusancewa duka wajahohin kasar guda takwas sun samu halarta a wannan shekara a wannan kwambalar ta farko ta kofin mai alfarma sarkin zandar idan muka leka kuma a wasannin volleyball ko kuma wasan tulla doke jamhuriyar nijar da ta nuna rashin amincewarta bayan ta sha kashi a wasan da ya hada ta da kasar ghana dangance da wani dan wasa da kasar ghana ta yi amfani da shi jamhuriyar nijar din ta ce dan ganar din ya taba yin wasanni da sunan kasar burkina faso a wani lokaci da ya gabata abin da ya sa hukumar da ke kula da sha'anin volleyball ta nahiyar afirka ta banjar gaskiya kuma nijar din ce da najeriya a wannan rukuni wanda ya shahi yanki na uku na nahiyar afirka wanda ya kumshi jamhuriyar nijar najeriya burkina faso kasar ghana da togo da benin iltar wannan yanki a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na wasan doke ko kuma volleyball shi ko kwamitin olympic na duniya a yau tala talata nan ne a mafi rinjayensa ya amince da cewa a ranar goma sha uku ga watan satumba a lokacin da membobin za su gana a garin lima za su miƙa wasanni guda biyu na gaba na shekara ta 2024 da shekara ta 2028 a garuruwa guda biyu da ke fafatawa a neman shirya waɗannan wasanni na olympic masu zuwa sun hada da paris da kuma los angeles sai dai kwamitin na ceo ko olympic na duniya ya ce idan garuruwan guda biyu sun kasa cimma yarjejeniya tsakanin su na ɗaya ta amince da shiryar da wasannin shekara ta dubu biyu da da hudu yayin da ɗayan za ta shirya wasannin shekara ta dubu biyu da takwas to zai zama wajibi gare su a dawo ga ka'idodi na can baya na gudanar da zaben birnin da zai shirya wasanni na olympic na shekara ta dubu biyu da da hudu. ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta olympic de marseille ta ƙasar faransa a yau dinnan ta ba da sanarwar samun cimma yarjejeniya da tsohon mai tsaron gidanta da ya koma crystal palace a kasar ingila a shekarar ta gabata cewa da mandanda wanda ya rattaba hannu a kan yarjejeniya ta shekaru uku tsakaninsa da tsohon club dinsa na olympic de marseille na kasar faransa a daidai wannan lokaci james rodriguez da ke buga ma club din real de madrid ya samu ficewa daga wannan kungiyar zuwa kungiyar bayern munich ta kasar jamus bayan da club din na real real de madrid ya ba da aron shi ga takwaransa na kasar germany din haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ga sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ma'aikatar harkokin kuɗi ta amurka ta ɗauki mataki kan wasu 'yan ƙasar china biyu da kuma ƙawayen ƙasar guda biyu saboda taimakawa da kuɗin gudanar da haramtattun shirye-shiryen nukiliya da makami mai linzami na ƙasar koriya ta arewa ofishin da ke sa ido akan dukiyoyin da ke ƙasashen waje ko ofac a takaici ya kakaba takunkumi akan 'yan ƙasar china sun wei da kuma li hongri akan aiki da suka taɓa yi da wasu bankuna da kuma wasu mutane da suka yi amfani da kamfanonin da suka samar da hanyar cinikayya a madadin koriya ta arewa ofac kuma ya ƙaƙabawa kamfanin jigila na jirgin ruwa mai suna dalian global unity shipping company takunkumi sakamakon samunsa da hannu wajen jigilar haramtattun kaya zuwa koriya ta arewa sakamakon wa kudirin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya bugu da ƙari Bangaren hukunta aikata miyagun laifuka na ma'aikatar harkokin kuɗi ya yi wa bankin Dangdong na ƙasar China kallon ma'aikatar haramtattun kuɗi ta waje a ƙarƙashin sashi na 311 na dokokin Amurka. Da yake jawabi a taron manema labarai, sakataren ma'aikatar harkokin kuɗi Steve Nunchin ya ce bankin Dangdong ya yi aiki a matsayin kafa da Koriya ta Arewa ta yi amfani da ita wajen samun damar yin amfani da tsarin hada-hadar kuɗi na Amurka da kuma na duniya inda ta gudanar da mu'amalar miliyoyin daloli na kuɗi da kuma kamfanonin da ke da hannu wajen shirin ƙera makamin nukiliya na ƙasar koriya ta arewa amurka ba za ta tsaya tana kallon irin waɗannan ayyuka ba ya ƙara da cewa wannan zai buƙaci bankunan amurka tabbatar da bankin dangdon bai samu hanyar amfani da tsarin hada-hadar kuɗaɗe ta amurka kai tsaye ko ta wata hanyar bankin wata ƙasa ba sakatare nucin ya bayyana ƙarar cewa san ba na amurka ke fako ba ya kuma nuna cewa shugaba Donald Trump da shugaban ƙasar China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai matuƙar muhimmanci a kan Koriya ta Arewa. Ya ce, Amurka ta yaba da ƙoƙarin ƙasar China kuma tana fatan China za ta ci gaba da aiki tare da Amurka. Duk da haka, Amurka za ta ɗauki mataki da zai nuna lallai da gaske take yi game da cewa za ta yi maganin barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. Amurka za ta bi diddigin kuɗin kuma za ta katse su, a cewar sakataren ma'aikatar kuɗi cin. ba za a bar halin takala da ta da zaune tsaye da dabbancin koriya ta arewa haka nan ba amurka ta kudar aniyar sa 'yan kasashen waje masu taimakawa koriya ta arewa a gaba don takura gwamnatin koriya ta arewa ta fannin tattalin arziki har sai ta daina shirye-shiryen ta na nukiliya da makami mai linzami wannan shine sharhi muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga nazar ya dawo da labarai amma a takaice. To ga takaitaccen labaran, Sudan na kira ga Amurka da ta yi fatali da tsohon takunkumin nan na tsawon shekaru 24 da aka kakaba mata kwata-kwata. Tana mai gargadin cewar kasar na iya komawa cikin yaƙi idan har aka sabunta takunkumin. Gwamnatin Barack Obama dai ita ta ɗage wa Sudan takunkumin na wucin gadi sakamakon wasu sharuɗan da aka gindaya wa ƙasar ciki har da ƙarin haɗin kai akan yaƙi da ta'addanci ga Amurka da kuma baiwa ƙungiyoyin agaji damar shiga ko'ina da kuma kawo ƙarshen rikici da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a Sudan. A gobe Laraba ɗage takunkumin zai zama na dindindin sai dai idan gwamnatin Trump ta yi watsi da abin da gwamnatin baya ta aiwatar a inda yake magana da gidan rediyon kasar ministan harkokin wajen sudan ibrahim gandur ya yi gargadin cewar fada tsakanin gwamnati da 'yan tawaye wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 300 tun shekarar 2003 zai iya dawowa inda har amurka ta mai da takunkumin an gayyaci wasu kasashen afirka domin wakilci a wani zaman tattaunawa na musamman da za a yi a amurka a ranar alhamis mai zuwa taron da ma'aikatar tsaron amurka za ta ɗauki nauyi an fara shi ne kwana ɗaya bayan gwamnatin iraki ta yi galabar kwato birnin mosul daga hannun mayakan is jami'an amurka sun ce ƙasashe 72 mambobin gamayyar yaƙi da is ne za su duba yadda za a ci gaba da ƙoƙarin daƙile is ɗin To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mishar ne maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya